barista Salomon Dalon wanda ke jawabi a gidan shahararren malamin addinin musulunci nan Sheikh Dahir Usman Bauchi a lokacin taron buɗe baki tsakanin musulmi da Kirista a garin Kaduna. Ya ce wajibi ne dai musulmi da Kirista su zauna lafiya da juna. Yau mun zo shan ruwa ne kuma bana mun zo da dogon buri. Na farko wannan zumunci domin tabbatar da zaman lafiya da kawo fahimta da neman gina ɗaurariyar dangantaka tsakanin musulmi da krista a Najeriya. Bana mun zo ne mu ga wayan Najeriya cewa ya zama dole ne mu yi zaman lafiya da juna. Ubangiji Allah ya halice mu addinai daban-daban, kabilu daban-daban, ya kuma albarkace mu da kasa ya haɗa mu a wuri guda ba kuskure ba Bana an gama zabubuka lafiya amma da sauran kura baya. Koke-koke da suka bi bayan zabe na bana suna da yawa kuma sun daɗa raba kaunan mutane salin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabane na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasar na ciki ba bambancin addini wanda muka bar daga baya yanzu 'yan siyasa sun je sun rungume ta sun kawo ta cikin siyasa. Fitaccen malamin addinin musulunci nan Sheikh Dahir Usman Bauchi wanda ya saba jagorancin buɗe baki tsakanin musulmi da Kirista a gidan shi da ke garin Kaduna. Ya ce shugaban da zai kawo zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban shi Najeriya ke da bukata yanzu. Siyasar haɗa kan jama'a daban ne ita ce kyakkyawar siyasa a haɗa kan ƙasa a ji daɗin zama lafiya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da barko adam kenan da hawawu sannan kuma daga baya muka zama kabilu daban-daban ba don mu yi faɗa ba a don mu san juna mu taimaki juna ba don mu yi faɗa ba saboda haka duk wanda shugaban da zai kawo tunanin zaman lafiya ya yi shugaban da zai kawo tunanin rabuwa da fada da neman haƙƙi da zafi idan an yi zaɓe irin wannan idan mutum ya ji bai daidai yana da dama ya je kotu ya gaya musu ga abin da aka yi ga abin da yake akwai ga abin da yake akwai idan yana da gaskiya nema masa sa, in bai da gaskiya ba shi haƙuri don a samu zaman lafiya a saurari gaba allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a Najeriya. Allah haɗa mu a Najeriya. Pastor Yohana Buru na cikin manyan malaman addinin Kiristan da suka halarci wannan taro na shan ruwa. Mun zo mun sami uba kuma kakanmu shi shehi da kuma shi tsohon minista sauran musulmai da kristoci suka haɗu a nan duka muna godiya Allah da wannan babban zumunci da muka dade muna yi tare Allah shi ba mu zaman lafiya a kasan nan Allah ya sa mu yi tunani mu gane cewa wanda suke kokari su hana mu zaman lafiya yaudara mu suke yi cutan mu suke yi don Allah wurin da musulmai suka bata wa kristoci rai ko suka musu laifi dan Allah ku kristoci ina roƙon ko ina kuke a duniya ku yafe haka ma ga musulmai mu yafe a juna duk da muka saba junan mu domin hakori da harshe suna nan tare da juna amma sukan saba juna amma ba su rabuwa manyan malamai da mabiya addinin musulunci da kiristoci ne dai suka halarci wannan taro daga sassan Najeriya daban-daban kuma bayan cin abincin buɗe baki kala daban-daban sun yi wa Najeriya addu'o'in ci gaba. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.